الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da kasancewa a wannan rana ta 26 ga watan ramadan shekara ta 1444 hijiriya wanda shi ne ya dace da 17 ga watan afrilu shekara ta 2023 miladiya da ikon allah ta'ala muna cikin tafsirin suratul shu'ara wanda yau da ke mukon allah madaukin sarki زم تشيني أكم آية تريدا تسئل تبيوديني مجانا أكم القرآن لا أسئل سوكا القرآن الله يشي وإنه لتنزيل رب العالمين نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين wannan ayoyi da alarama ya karanta mana dangane da alkur'ani mai girma wanda ya saukar da shi a kan bawansa kuma manzansa muhammadu abdullahi sallallahu alaihi allah ya ce wa innahu lalle shi wannan alkur'ani la tanzilu rabbil alamin ay alquran alladhi taqaddama dhikruhu fi awwal surah da allah ya ce wa ma ya'tihim min dhikrin min arrahmani muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun a farkon sura to wannan qur'ani fa la tanzilu rabbil alamin abin saukarwan ubangiji ne na talikai ma'ana Allah ne ya saukar da shi anzalahu Allah alayka wa wahabu ilayka Allah ne ya saukar da shi gare ka yayi wahayi zuwa gare ka kuma ta hanyar mala'ika jibril nazala bihi ruhul amin mala'ika jibril shine ar-ruhul amin kamar yadda malamai suka fassara ba ɗaya ba daga cikin salaf daga cikin magabata sun fassara ar-ruhul amin cewa ana nufin mala'ika jibril ne dan ku shine mala'ikan da yake dauko wahayi ga dukkan annabawa da suka yi rayuwa a duniya tun farkon duniya har ƙarshen ta tun farkon annabawa har ƙarshen su tun farkon wahayi har ƙarshen wa'ayi mala'ika jibril shine tsohon mala'ikan da yake dauko wahayi yayi karaskiya da gugurmaya da annabawa da dama daga wannan qur'ani namu gaba daya mala'ika jibril ya saukar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala qalbika akan zuciyarka litakuna min al dan ka zama cikin masu gargadi ai nazala bihi malakun karimun aminun zo makanatin inda Allah mala'ika mai girma mai matsayi mai aminci a wajen Allah kuma wanda yake abin yi wa da'a mutu'un fil mala'il a'la wanda hatta a sama ana masa da'a ana jinsa dan Allah ya bashi matsayi ya bashi girma shine mala'ika jibrilu shi ya saukar da shi Alƙur'ani da ka Muhammad saliman min ad-danas wa az-ziyadati ƙur'anin da yake ya kubuta daga dukkan wata dauta da dukkan wata tawaya da dukkan wani ƙari wanda ba Allah ya yarda da shi ba don ka zama cikin masu gargadi tun zira bihi ba'sa Allah wa niqmatahu ala man khalafahu wa kazzaba dan kai gargadi kace duk wanda ya saba wannan ya yayi jayayya da shi akwai azabar Allah da za ta kasance a gare shi kuma kai bishara ga muminai waɗanda suke masu bishi shi alƙur'anin bilisanin arabiyyin mubin an saukar da wannan alƙur'ani ne da harshe na larabci mabayyani ai hada alƙur'anun ladhi anzalnahu ilayka anzalnahu bil bilisanin arabi al mun saukar da shi ne da harshe na larabci wato fasihin harshe alkamilu shamilu kammalalle cikakken harshe wanda yake mai bayani dalla-dalla babu wani yare da ya fi shi fasaha ba wani yare da ya fi shi bayani dalla-dalla kuma an saukar da shi ne don ya zama mukimin hujja wato mai tsayar da hujja kuma dalilan ne ilal mahajja alkurani ya zama dalili ne da mutum zai rike shi zuwa kai shi hanya ta kwarai da haka alkurani ba tatsuniya ba ne alkurani ba hirar wani ba ne alkur'ani ba kaza kaza din wani bane kamar yadda wasu suke bata alkur'ani suke bata karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi wani alkur'ani wai kirkirar sa ne shi ya kirkiro shi shi ya kawo shi zama yake yi kawai wasu ne suke gaya masa ya zo ya gaya wa mutane wanda wannan ba haka bane ba sai Allah ya ci gaba da bayani akan wannan alkur'ani yace ne وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين وإنه في زبر الأولين أي شوانا القرآن أكوي أما تنسى ثم أتكل لتتفهم متعنى فرقه كلمة زبر تنانف كتب زبر كتب lafi zuburin awwalin ai lafi kutubin awwalin ba sabon littafi ba ba sabon ba ba wai wani abu ne wanda yake bako da wani zai ce an zo da wani abu ba a san shi ba ai daman kin kafin alkur'ani ya zo ai littattafan da suka gabata ai sun yi bayanin alkur'ani Allah yana ba da labari cewa an batan wannan alkur'ani bayani akan wannan alkur'ani la mawjudun fi kutubin awwalina wallahi tun littattafan mutanen farko kafin a zo da ƙur'ani ma an yi bayanin sa kaga abinda tun kafin ya zo an yi bayanin gashi yanda yake zai zo to ai babu wani shakka kuma dai yanzu ko magana ma a ce tatsuniya ne magana ma a ce hirar wani ne magana a ce kaza kaza ne ma duk bata taso ba tunda wa innahu lafi zuburil awwalin wadda annabawan da suka gabata sun yi bayanin alqur'ani tun ba su san annabin ba ba su ga annabin ba amma sun yi bishara wa mutanen su cewa a ƙarshen zamani fa akwai wani annabi da zai zo sunansa Muhammadu yana dauke da wani littafi mai suna Alƙur'ani kamar yadda Allah ya yi alƙawari da dukkan annabawa ga baki daya daga farkon su har na ƙarshen su cewa lallai ku yadda akwai Ƙur'ani kuma akwai wani littafi da zai zo daga baya وإذ قال عيسى maryama مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي كاجي ni manzo ne na Allah zuwa gare ku mai gaskata abin da yake gaba gare ni min at-taurati na at-taura wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ka gani kuma ina yi muku bishara a cikin addini na annabi Isa yana cewa inni mai bishara ne bi rasulin da wani manzo ya ati min ba'd ismuhu ahmadu wanda zai zo daga bayana sunansa ahmadu kaga ashe katin annabi ya zo amma ba da labarin zai zo kuma zai taho tare da littafinsa alkur'ani yanzu ya kamata kirista su ta alkur'ani yanzu wani ɗan kirista halattacce ya kamata ya yi da alkur'ani ba ga annabi isan ba yana cewa wa mubashirin bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad ni mai bushara ne da wani annabi da zai zo manzo da zai zo a bayana sunansa ahmadu sunansa muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kaga wannan ya nuna lalle addinin Allah addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi man tanwihin sa tanwihinsa bayaninsa tuntunin annabawa sun yi bayanin ainihin wato zai zo so sannan kuma yake da fi zuburin awwali az-zubur jam'i ne na zubra kamar yadda ne bayani zubratu jam'in sa zubur kamar yadda ake cewa zabur zabur ko zabura kitabu dawo da kenan ai ana nufin wa dawo da zabura wa dawo da kitaba zabura littafin annabi dawo da haka fasara yake kenan zabura littafi zubur littattafai wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur haka qur'ani ce. da abin da suka aikata ko suke aikata yana nan cikin fi zubur ay maktubun fil kutub وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء فعلوه مكتوب في الكتب أي في صحف الملائكة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر kaga sai ce fi zaburi ai kitabi daka wa innahu la fi zuburil awwalin ambatan alqur'ani yazo a cikin littattafan mutanen farko sai Allah ya saki gaya musu yanzu awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani isra'il yanzu bai ishe su ba shaida ta gaskiya akan wannan alqur'ani cewa hatta malaman bani isra'ila sun samu ambatan littafin nan na alqur'ani a cikin littattafansu wanda suke koya wa mutanensu awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani isra'il yanzu ku bai ishe ku aya da za ku gaskata ku girmama ku saddaka ku mutunta alkur'ani ba wanda hatta malaman banu isra'ila da suke koya wa mutanensu littattafansu sun samu bayanin alkur'ani a cikin ainihin wato waɗannan littattafai nasu adalai daga cikinsu wallahi sun sani wanda suka tabbatar da samuwar sifofin manzon Allah sallallahu alaihi sallama da kuma al'ummarsa da kuma aiko shi da za a yi duk yana nan a cikin littattafansu kamar irin su abdullahi ibn salam da salman al-farisi ai wannan su ne ulama ubanu isra'ila ɗin waɗanda suka yi imani daga cikinsu waɗanda suka riski a wannan lokaci da wanda suka yi kama da su Allah ce alladhina yattabi'una ar-rasulan nabiyyan ummiyya waɗanda suke ainihin wato bin manzo annabiyil ummi in an ce annabi ummi shine wanda bai iya karatu bai iya rubutu ba ba kirkirar sai ba kenan ba zuwa ya karanto a wani guri ya ci gashi ba sannan kuma bai ma iya rubutu ba balanta a ce gida ya shiga a ɗakin matarsa ya rubuto shi ya kawo shine annabiyu al-ummi sannan sai Allah ya bada labari dangane da tsananin kafircin Qurayshawa da girman kansu dangane da wannan alkur'ani cewa wai dan me Allah zai saukar da wannan alkur'ani ga wani mutum irin wannan me yasa wato ana inkarin dan me yasa shi annabi ya kai a saukar mai da alkur'ani to su ba za su imani shi ba Allah fa abu alaihim ma kanu bihi mu'minin da za mu saukar da wannan alkur'ani ga wani ba ajami su karanta wallahi ba za su imani da shi ba kamar yadda Allah ya faɗa walau fatana alaihim baban min as-sama'i fa zallu fihi yarujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun Allah yana ta bayanin duk yanda za a yi da mutanen nan wallahi ba za su imani da alkur'ani nan ba sam yace walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulla shay'in qublan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah ko mala'iku aka saukan musu muka fitar musu da komai suka ganshi kiro da muzu ganin annabi tsofuwa wallahi ba za su yi imani ba sai dai in Allah ya ga dama innal ladina haqqat alaihin kalimatu rabbika la yu'minun ai waɗanda kalmomin ubangijinka suka tabbata gansu wallahi ba za su yi imani ba walau ja'atun kullu aya da kowace mu'jiza za ta zo musu wannan qur'anin dai ba za su yi imani da shi ba ina bi za su yi kai da girman kai hatta ya rawul azabal alim idan kaga sun yi imani to sun ga azaba ne mai radadi to Allah ya kiyaye mu waɗannan ayoyi da aran ma karanta mana yana mana bayani ne nan gane da girman alkur'ani cewa saukacce ne daga Allah tabaraka wa ta'ala kuma ba kirkiran manzon Allah bane ba sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce me kuma a gaba la yu'minuna bihi kadhalika salaknahu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bihi hatta حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون Allah ya ci gaba da ba da bayani cewa wannan ƙaryata alƙur'anin wani abu ne sananne kazalika salaknahu fi qulubil mujrimina kamar haka ne muka sanya shi kalmar salaknahu tana nufin adkhalnahu muka shigar da shi wato ƙaryata alƙur'ani ƙin alƙur'ani gaba da alƙur'ani fushi da alƙur'ani musu alƙur'ani salaknahu muka shigar da shi adkhalnahu fi qulubil mujrimina a cikin zukatan wato mabarnata al-kufr bil qur'an wal juhud bil qur'an wal inad bil qur'an salaknahu wa adkhalnahu fi qulubil mujrimina wadannan mutane la yu'minuna bihi ba za su imani da shi ba ba za su imani da gaskiya ba ba za su taba yadda da qur'ani ba shi yasa ba za kawo qur'ani ga arne waye da shi kullum ba su da aiki a duniya sai zagin qur'ani kazalika salaknahu fi qulubil mujrimin duk wani mabarnaci in ya samu dama dama sai ya soki alqur'ani kazalika salaknahu fi qulubil mujrimina la yu'minuna bihi ba za su imani da shi ba sai dai su bata alqur'ani su yi kaza su yi kaza su yi kaza wani ma'aikacin gidan rediyo babban ma'aikaci yake ce mun wata rana yace malam ana faɗa da addini na ce me faru yalla ba yace ai wallahi a gidan rediyon mu kullum idan muka tashi da asuba da qur'ani muke buɗewa. kaga ba fassara shi ake ba qur'ani za a sa shi wajen minti 30 yace wallahi malam sai ga wasu dunkulallun miliyoyin kuɗi an dunkulo an kawo an ce mana da mun zo gaishe ka ya aka ya kokari wannan qur'anin da kake sashi da safe kana buɗewa gidan rediyo da shi muna so ka cire shi ka cire shi ai wannan kasar ba ta ƙur'ani ba ne. ai ba musulmi ne kaɗai suke da haƙƙi ba da haka ka cire sai ce to in na cire mai zansa sai suka ce muna da wake-waken da za mu baka ka saka sai ce to shi kuma garin na mawaƙan ne suka ce gafa kuɗi nawa ne filin gaba da ke ɗayansa na shekara ya ce kaza ne suka ce to mun ninka mun ninka mun ninka mu kawai burin mu ka cire wannan ƙur'ani ya ce wallahi wannan abin malam ya bani mamaki sai na ce da shi hufe salaknahu fi qulubil mujrimina la yu'minuna bihi ai duk wani mabarnaci dama an sa masa kin ƙur'ani ƙaryata alƙur'ani ba za su yi imani da shi ba kuma faɗa za su yi ta yi da shi yanzu wani in ya tashi yawa yi gari ya ji ƙur'anin sai ya murɗa rediyon yana baƙin ciki me yasa za a saka alkur'ani Allah ya kara mana son alkur'ani Allah ya ce ba za su yi imani da shi ba hatta ya rawul azab al'alim har sai sun ga azaba mai radadi ta yadda azzalumai uzurin da za su bayar a wannan rana bai zai musu amfani ba walahumul la'natu walahum su'ud dar Allah ya ce tsinuwa ta tabbata gare su azzalumai makiyan alkur'ani mummunan makoma ya tabbata gare su fayatiyahum bagta azabar Allah za ta zo musu ba aune wahum la yash'uruna bas sani ba fayaqulu hal nahnu munzarun sai ka ji suna cewa shin da Allah ko za a dan jinkirta mana shine hal nahnu munzarun a ba mu dama mu dan sarara ainihin wato mu dan yi rayuwa za mu canza abinda muka taho muka gamu da fushin Allah akai ina Allah ce wa anzirin nasu yau mai akihimul azab ka yi wa mutane gargadi ranar da azaba za ta zo musu in fa ta zo ba za a juya ba in ta zo fa Allah baya kwana Malakun min zawal wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum wata bayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal wa kadmakaru makaru makrahum wa 'inda Allahi makruhum wa in kana makruhum litazuna minhu al-jibal makiran mutane marasa san gaskiya makiya Allah masu bata masu kan bata masu fada da ayoyin Allah dan haka kullun suke fada da alkur'ani su kashe muku ma'anawiya ta karanta alkur'ani da haddace alkur'ani kaga an gina makaranta iya ganinka amma wallahi ba akwai da qur'ani kuma ba mamaki makarantar ta musulmi ne kaga mutum ya gina makaranta ana karban school fees dubu ɗari kaza amma wallahi babu minti goma da aka ware hissa alƙur'ani saboda me ba za su karantar da alƙur'ani ba don kada a duniya a ce sun karantar da alƙur'ani musulmi ɗan musulma tattaba kunnen musulmi jikan musulmi amma wallahi za ga yana faɗa da alƙur'ani ba ya son sa bai yarda da shi ba Allah ya sawa'i Allah ya ganar da mu Allah ya ƙara mana son alƙur'ani da imani da shi malamai suka ce duk wani fajiri duk wani fasiki duk wani kafiri duk wani makiyin Allah a yau dai a duniya zai ta faɗa da alkur'ani amma in ya ga azaba sai ya zo ya rinka yin nadama ga fir'auna nan da ya ta fafata da annabi Musa ba abin da bai faɗa ba shi kam cewa yake ma shi Allah ne ya ta faɗa da kalimullahi annabi Musa Allah ce rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya rabbana liyudillu an sabilik ya Allah gashi ka bawa ane Musa yake faɗa ka bawa fir'auna ka bawa mutanen fir'auna kwalliyar duniya ka ba su arziki ka ba su kudi a wannan rayuwa ya ubangiji ga sunan suna batar da mutanen ka. yakin da fir'auna yi da annabi musa malam abin bai yi ba kamar yadda mun karanta da ku a cikin wannan sura mai albarka suka yi addu'a ya roƙi addu'a da ya roƙi Allah da shi da annabi Harun Allah ce qala qad ujibat da'awatukum fastaqima mun karɓi addu'ar ku ku tsaya ku kafu ku jira Allah ya tabaraka wa ta'ala ya taimake shi akan gaskiya har da Allah ya zo ya halakarta shi fir'auna mun karanta da ku a baya hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu kaga nan bai imani ba sai la yu'minuna bihi hatta yarawul adab al-alim kenan ba da imani sai sun ga wahala sai sun ci kwakwa sai sun ga bala'i sai sun ga tashin hankali da fir'auna yayi mulki yayi sarauta yayi fada da Allah yayi fada da addini ya yaki annabi Musa da ƙarfin mulkinsa ya ce la'init ta kasta ilahan zairi la'aja'alannaka min almasjunin annabi musa ce da shi ƙala a wallon ji'ituka bi shay'in mubin ƙala fati bihi in kunta min sadiqin annabi musa ya talallaba shi saboda yana da mulki a hannu daman mai mulki haka yake mutum yana kan mulki yana ganiyar mulki ji yake kowa ba kowa bane shine kowa amma Allah kuma shi yafi kowa zai yi fada da kai zai yaƙe ka amma mara gaskiya yadda ya ga azabar Allah ta kuma lokacin zai yi nadama yanzu gashi nan Allah ya ce hatta idza wani al ku qala amantu da ruwa ya igiyar ruwa ta nutsar da shi ya fara ɗirkar ruwa ya ce amantu annahu la ilaha amanat bihi banu isra'ila wa ana minal musulmi yau ga fir'auna yana cewa ni ma musulmi ne yau ya Allah amma la yu'minuna bihi hatta yaraw al'azab al'alim sai da suka ga azaba mai radadi falamma ra'aw ba'sana qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bihi mushrikin sai da suka ga ba'sin ubangiji suka ga azabar Allah sai suka ce sun yi imani to haka abin yake ɗabi'a su in annabi yana musu wa'azi ba sa imani da shi sai sun ga azaba sai sun sha kashi Allah ka raba mu da nadama Allah ka raba mu da da na sani fa yaqulu hal nahnu munzarun afa bi azabina yastajilun wannan inkarun ne alaihim wa lahum musantawa ake gare su da jan kunne gare su kafirai saboda suna cewa wa manzon Allah suna gaya masa magana ta ƙaryatawa magana ta nesanta abinda yake gaya musu wai ba daidai bane hatta azabar ciya suke yi E, ce na bi azabillah ka zo mana da azabar Allah da kake faɗa mana ka kawo mana kamar yadda Allah ya ce wai ta'jilu naka bil azab gaggauto maka suke da azaba wai wacce suke wai in azaba in gaskiya ne a sauka mana da ita mu gani haka suke faɗa kafirai a fara'aita in mata'anahum sinin na أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين a fara'aita إن متعناهم سنين yanzu baka ga waɗannan kafirai idan muka jiyar da su daɗi muka raya su iya tsawon wasu shekaru ba dai karyatawa za su yi ta yi ba su yi ta karyatawa su yi ta karyatawa matta'ana sinin murayar da su zuwa wasu 'yan shekaru ƙarshen dai tika tika tik sun ba ja'ahun makanu yi'adun sannan kuma abin da aka yi musu alkawari na wa'adi to kuma zai zo mana ƙarshen dai duniya dai mutuwa ƙarshen rayuwa dai kabari ɗan adam duk tsiya wata ran sai an kai shi an binne shi a ƙasa wallahi la ilaha illallah wa kullu ibn insa unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hajba'a mahmulu haka wani mawaki yace dan adam duk zaman lafiya duk rashin ciwo duk rashin jinya duk rashin larura lafiya kalau yake daren dagam wallahi duk daɗe wanda zai yi a duniya wata rana sai an gan shi a kan makara ana ɗauke da shi ba wanda ba za a ɗauka a makara ba ko dai hamil ko mahmul yau kana ɗauka kana kaiwa ko kana tarakawa wallahi gobe kai za a ɗauka a raka ka shirya baka shirya ba ka yadda baka yadda ba da ciwo ba ciwo da zaman lafiya ba zaman lafiya yaƙi ba yaƙi sai ka gamu da wannan da ka kaci mai kyau karka kaci mai kyau ka so ka daɗe karka so ka daɗe ka girma karka girma ka yi karka yi duk abin da kake ganin za ka yi ka tabbatar kai ɗan makara ne waccar makabartar da baka zuwa ko yawo baka zuwa ko gewaye baka zuwa dan uwanka ya mutu baka zuwa kai ziyara kai mai addu'a wata ran za a je a kai ka yadda gurin da yake da duhu ba haske yadda wurin da yake da matsi cike da damuwa yadda aka ƙaurace masa ko awaki ba sa zuwa kiwo wajen ban sani ba ko sun ma mutuwa suke tsoro Allahu alamu to wallahi wata nan sai an ɗauki mutum an kai shi an binne shi ai wallahi ma duk abin da mutum Allah ya masa ma idan ya tuno da mutuwa ma sai ya duniya ma wai me a cikin ta ne ba zaman lafiya mutum kawai ya nemi sulhu da Allah kawai kawai kai ta aiki kawai kawai kana cikin sikiri kawai in duniyar za a nema a ta neman ta amma ana tuna Allah amma mutum yana neman duniya ya manta Allah ya asara a fara'aita in matanahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun Allah ce ma aka akana anhum ma kanu Ya ce abinda aka jiyar da su daɗi na jinkirta musu dinnan ku kula da ayan in matanahum sinin sai kuma yace ma aghna anhum ma kanu yumatta'un ma'ana wannan jinkiri da jiyar da su daɗi da raya su da aka yi na wasu 'yan shekaru ma aghna anhum ma kanu yumatta'un wannan jinkiri wannan jinkirta musu wannan shekaru da aka kara musu ba zai wadatar da su da komai ba ai abin da ake nufi law akharnahum wa anzarnahum wa amlaina lahum burhatan min ad dari. Allah ya ce da mun jinkirta musu da mun saurara musu da mun ba su wani ɗan lokaci na zamani wa hinan min zamani wa in tsala ko min tsawon sa thumma ja'ahum amrullah sai kuma al'amarin Allah ya zo musu wanda ba makawa wallahi sai sun mutu كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها ranar da kiyama za ta zo musu mutuwa wallahi idan mutum idan ya tarar da wannan lokaci sai ya ah, wai ai ga baki ɗaya ma shi ya ma rayu a duniya kuwa safiya ya yi ne ko yammaci ya yi wallahi duk shekarun nan da muke mala idan mutuwa ta zo mana mutum ya kwanta a kabari ko aka tashe shi gani zai wai kamar ma bai komai ba ka shekara tamanin amma Allah gani za ka yi baka fi awa ɗaya ba ka manta komai ya waddu ahaduhum lauyo Ammaru alf sana wa ma huwa bimuzahzihi min al'adabi an yu'ammaru wallahu basirun bima ya'malun da mutum zai ɗaya daga cikin kafirai yana burin a bashi ya yi shekaru dubu Ka kaji malam shekara dubu ba Lauyo Ammaru alf sana amma ina Allah ce komin nisan jifa asa zai faɗi ko bahaushe ya faɗa Allah ya ce to wannan jinkirta mai da za a yi ba zai kubutar da shi daga azaba ba ko da ya daɗe a duniya wa ma an anhu maluhu tarar da inna alaina lal huda ma a an aghna anhum ma mataun. Ya zo a cikin hadisi ingantacce manzo Allah ya ce yi wuta bil kafiri fayughmasu fin nari ghamsa za a zo da kafiri a dulmiya shi a cikin wuta yar dulmiyawa sannan sai a ce da wannan kafiri kafiri ne ya shekara ɗari kafiri ne ya shekara dubu kafiri ne ya shekara kaza ya yi duk abin da zai sai a ɗauko shi sai a tsunduma shi a wuta ɗan tsundumawa kaɗan ya ji daɗi a duniya ya more a duniya amma wallahi ana tsunduma shi tsunduma ɗaya aka ɗan tsamo shi kamar yadda wannan mata mai soya wainar kwai da doya da kwai take yi ta san ba ta barin doya ta dade a ciki dan kar ta shanye mata kwai shine su gamsa a dan tsoma shi a tsamo shi a tsoma a tsamo su gamsa sai a jawo shi a fito da shi sai a ce kai har ba aita khairan qattu ka taba ganin alheri ka taba jin dadi ko a duniya kwata kwata har ra'aita na'iman qattu ka taba jin wata ni'ima sai ce la wallahi ya rabbi wallahi ya ubangiji tun da nake ban taba ganin alheri ba ni ban taba rayuwa mai daɗi ba wannan kuna ɗaya yugmasu gamsa ta mantar da shi duk jin daɗin da ya a duniya manzo Allah ya ce za a zo da wanda ya fi kowa talauci da masifa a cikin duniya da wato zaman rashi zaman bukata ba abinci ba abin sha ba sutura babu babu babu shi ma sai a sa shi a cikin aljanna fa yudau jannati sabgha shi a can aka ce masu gamsa. wannan kuma yudau fil jannati sabgha ma'ana sai a dan sa shi a ɗan rina shi kadan a ɗan canja masa yanayi a gidan aljanna dan tsundamawa daya sai a zaro shi Allah ce ku fito da shi sai a ce kai ka taɓa ganin wahala ka ganin wahala a duniya kuwa daman fa wahalalle ne rayuwarsu a cikin wahala ne sai ce la wallahi ya rabbi ya ubangiji wallahi tunda nake ban taba ni a ai ni ban taba shan wahala ba ai wannan sakon ɗaya da aka sashi a aljanna malam ta mantar da shi duk wata wahala malam shi yasa malamai suke albishir wayan aljanna cewa ku tsaya ku yi aiki a duniya wannan wahala ta ku da duniya wallahi tana karewa yanzu ni da nake zaune a gaban kuna gani na in na gaya muku irin wahalar da na sha a rayuwa wallahi za ku tausaya mu amma na manta da ita na yi zama da yunwa wallahi na yi zama da wallahi abincin da zan samu na rana sai na yi da gaske na zauna ba da taro misali ne nake gaya maka amma na yi haƙuri amma wataƙila wannan lokacin ya riga ya wuce to haka ɗan aljanna yake idan ya wahala a duniya aka sa shi a gidan aljanna wallahi mantawa zai ce ce kamar bai taɓa yi ba wannan yana nuna mana akwai babban aiki a gabanmu Allah tabaraka ta'ala ya bada labari dangane da ainihin wato adalcinsa akan halittarsa kuma ya ce ya halakar da wasu al'ummomi daga baya sun ba da hanzari sun ba da uzuri Allah ya turo musu da manzanni amma sun karyata manzannin Allah ya kafa musu hujjoji ya ce wa ma'alakna min ƙaryatin illa laha mundirun ba wata alƙarya da muka halakar ba ce tana da ainihin mai mata gargaɗi duk al'ummar da kuka ji Allah halakar da ita wallahi sai da ya turo mata annabi ta karyata annabi zikira ya yi gargaɗi wannan tunatarwa ne muke yi in ji Allah wa makunna zalimin mu mu kasance masu da ku ba kamar yadda Allah ce wa makunna mu'adibina hatta na ba asa rasula mu ba mu ba mu azabtar da mutane ba mu jefa mutane cikin ba. sai mun turo musu da manzanni sun kafa musu hujja yanzu annabi ya zo ya ƙari wa'azinsa ya yi duk abin da zai yi bayan ya gama Allah ya kawo malamai suka gaje shi ana ta wa'azi amma wasu sun yi taurin kai ba sa majin wa'azi. sai mutum ya je kiyama daga baya zai bada hanzari kuma alhali hanzarin sa zai amfani ba bayan nan me Allah ya ce a rama وما shayatin wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un إنهم عن السمع لمعزولون waɗannan ayoyi kuma Allah yana mai da martani ne dangane da abin da kafirai suke cewa wai wannan alkur'anin wai tatsuniya ne wai wannan alƙur'anin aljanu ne kawai suke gaya annabi yake zuwa ke gaya mutane kuma wannan alkur'anin ƙarya ne wani iyazu billah da ta Allah yake ba da labari akan wannan littafi yake wanke shi wa ma tanazzalat da shayatin wannan fa ba dan nuska saukar da shi ba kuma babu ƙarya gaba gare shi babu ƙarya bayan shi la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wala min qalbihi tanzilun min hakimin hamid Allah ne saukar da shi an gaya muku dazu nazala bi ruhul amin al-mu'ayyad min Allah mala'ika ruhul amin shi ya saukar da shi wa ma tanazzalat bi shayatin Abin da mala'ika ya saukar da bambanci da abinda shi ɗan ya saukar da haka wannan ƙur'ani na zalabihin ruhul amin mala'ika jibril ya saukar da shi amma wa matan na zalabi shayafi ba shaidanu ne suka saukar da shi ba wannan allah tabaraka wa ta'ala ya nuna musu cewa abu na abubuwa guda uku na farko dai bai kamata wai shaidan a ce shi ya saukar da ƙur'ani ba bai isa ba kuma ƙur'ani ya fi ƙarfin shaidan shi shaidan da yake tallata barna da fasadi alƙur'ani kuma da yake faɗa da barna da fasadi shi shaidan da yake iblalul ibadi yake ɓatar da bayi alƙur'ani kuma da yake shiryar da bayi shaidan da yake umarni da mummuna alƙur'ani kuma da yake hani akan mummuna alƙur'ani haske ne alƙur'ani shirya ne shaidan ku duhu yake zuwa da shi da batarwa da haka akwai bambanci kwarai tsakanin abin da shedan ya saukar da abin da mala'ika ya saukar wa ma yan bagi lahu bai kamace su ba wa ma yastafi'una ba su yi ba ai da ma za su iya da ma ana ganin za su saukar din to ba su isa kuma saukar da shi ba ai alqur'ani ya wuce wannan law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah da za mu saukar da wannan alkurani da kuke gani ba akan mutum ba akan dutse dutse wallahi in Allah ya saukar da alkurani sai ya ragar da ya fashe saboda jin tsoron Allah da haka wannan ba kayan shedan bane sai da Allah ya shirya annabin da zai sauka wa alkurani zuciyarsa da za ta iya daukar nauyin alkurani inna sanulqi alayka qawlan thaqila sahabi yake cewa ana nan wata rana an sauko da manzan Allah wahayi cinyarsa tana jikin ta. da aka fara yi masa wahayi ya ce sai da na kamar wata guduma ake buga mun kamar wani dutse ne mai bala'in nauyin da ban taba ji ba cinyarsa ta danne ta na kasa janyewa ban samu sauki ba sai da annabi ya gama yin gumi wa surriya anhu aka yaye masa wannan wahayi sannan sai na ji nauyin ya dauke daga nan na gane cewa lalle inna sanulqi alayka qawlan thaqila haka ne Allah ya ce mun saukar maka da zance mai nauyi alqur'ani yana da nauyi dan haka yafi karfin shedan ya dauke shi in dutse aka saukar da shi wallahi sai ya fashe kuma lallai daraja qur'ani matsayinsa shedan ma ba zai iya jinsa ba sam ba sa iya istima'il qur'ani shedan da baya ijin qur'ani shedan da yake hana aje alqur'ani kuma shine zai sauko da qur'ani li'annahum bima'zalin an sam innahum an sam ila mazulun kuma abu na biyu saman nan fa a cike take da mala'iku suna gadin ta suna koran shedanu ba wani shedan da ya isa ya je har sama ya karbo ya karbo ya karbo ayoyi daga wajen Allah mala'ika jibril yake kawowa suka ce wa annal masna sama'a fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada suka ce ai mun yi kokarin mu je sama sai muka tarar da ita harasan shadidan wa shuhuba Allah ya sa 'yan gadi suna nan suna gadin sama wane ga wasu taurari masu barin wuta ba wani shaidanin da ya isa ya je su da kansu suka mana to ya wani zai zo ya ce wai wannan qur'anin wai wai shaidan da ya saukar da shi babu wata hanya da wani zai iya zuwa mutumin banza a dauki ƙur'ani. kuma haddace qur'ani rike yau, ai ba kayan banza ba ne, ba kayan shaidanu ba ne. duk wanda shaidan ya fi tsari a ƙwaƙwalwarsa ai ba ya iya rike ƙur'ani. shedan ai babu shi babu qur'ani kwata kwata innahum anis kamar yadda Allah ya bada labari a cikin alqur'ani sun ce suna fakewa su jira yaya za mu yi mu samu wannan alqur'ani mu ɗauka. ina taurari na barin wuta suke kawar da su da Allah ya bada kariya dan su san cewa wannan littafi ba littafi ne na wasa ba kuma duk wanda zai sa wata shakka akan saukar ƙur'ani to ya cire wannan shakka kaya ne na Allah mala'ika jibrilu shi shine yake saukar da shi Allah ya ganar da mu sai ya ce mai malam فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم waɗannan jerin ayoyi kuma Allah yana magana ne akan kada a shirka kada a haɗa Allah da kowa wajen bauta don shirka da Allah yana hana mutum ya shiga gidan aljanna kuma ba shine annaba suka zo da shi ba yake cewa manzon Allah fala tad'u ma Allah ilahan akhar fatakuna min al-mu'azzabin wannan khitabun ne lin nabi wal murad bi ummata kada ka kira wani tare da Allah sai kuma ka kasance cikin wanda za a yi wa azaba ka gaya wa al’ummaka lalle kada su shirka kada a kira wani Allah kada a nemi taimakon wani Allah akan abin da ba wanda zai iya sai Allah babu shirka ba kayanta jama'a duk wanda yake bautar kabari yake bautar itace yake bautar gunki yake bautar ra'ayi yake bautar rana yake bautar kaza mushriki ne da haka lalle zai kasance cikin minal mu'azzabina alƙawari ne Allah ya faɗa duk wanda ya mutu sai in daina shirka to sai Allah ya mai azaba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa anzir ashirataka al-aqrabina kai gargadi wa danginka na kusa da kai wannan yana nuna muhimmancin mai wa'azi kada ya manta da iyalinsa muhimmancin mai wa'azi kada ya manta da 'yan unguwarsa muhimmancin mai wa'azi kada ya manta da danginsa muhimmancin mai wa'azi kada ya manta da 'ya'yansa da dukkan iyalansa annabi Allah umarce shi war gargadi wa danginsa na kusa da shi ai al al-adnaini ilaihi waɗanda suke kusa da shi ya fara musu wa'azi kada ya tsallake bai yi wa gida ba ya je ya yi wani waje kada mutum ya zama inuwar giginya na nesa kashaki sannan kuma Allah ya umarce shi ya ce waqfid janahaka liman ittaba'aka min almu'minin ka sauƙaƙa janibinka ka sauƙaƙa fuffukenka na jin kai da rahama ga waɗanda suka bi ka cikin mu'minai ma'ana sauƙaƙa musu mu'amala kai musu mu'amala mai daɗi shi yasa ake so malami mai da'awa mai wa'azi ya zama ana koyin kyakkyawan hali a gare shi dan Allah ya ce wa manzon Allah wa khrijana haka liman taba'aka min mu'minina sauƙaƙa fuka-fukanka na jin ƙai da rahama ga waɗanda suka bi ka cikin mu'minai su samu farin ciki a wajenka idan suka shiga damuwa ka yaye musu ba ka ƙara musu damuwa ba in suka shiga matsi ka wuce gaba wajen fitar da su daga cikin matsin da suke ciki in sun nemi shawararka ka ba su shawara mai kyau wannan shine sifar da'iya malami mai wa'azi na kwarai wanda yake yana damuwa da damuwar almajiransa yana damuwa da damuwar mabiyansa mutum ne mai kishin ya taimaki wani mutum ne mai tausayi da rahama da jin kai kuma mutum ne wanda yake baya hantara baya tsangwama baya cin mutunci baya wulakantarwa dan waɗannan sifofi in suka sifan in suka tabbata ga mutum to baya iya zama da mutane kuma wata rana za ka zo ka tarar da gindinsa ba kowa saboda wannan mummunan hali nasa ya kori duk jama'ar da suke tare da shi yaro jariri yakan iya guji uwarsa idan ta zama mai hantararsa ya koma hannun uwar wani in tana ba shi nono tana kulawa da shi yakan iya yin kuka ya guji uwarsa don ya san marinsa za ta yi ya zo amma ya je wajen uwar wani don haka wannan aya tana nuna mana lallai wanda yake kusa da mutane ya kyautata musu waqfid haka ka zamanto baka da girman kai kenan kana sauƙaƙa musu musamman ga waɗanda suka bi ka cikin masu imani bayan Allah kuma Allah ya ce fa in asauka fa qul inni bari'un mimma ta'malun idan har suka saba maka akan wa'azinka ka ce musu ni na barranta ga abin da kuke aikatawa kowaye a cikinsu inda ya saba maka to ka barranta gare shi bayan a sauka faƙul inni bari umar mata amalu wannan gargadi ne da Allah yake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam don ya koya wa mutanensa shi yasa Allah ya ce litunzira qauman ma unzira aba'ahum fahum aba'ahum fahum ghafilun kai gargadi wa mutane litunzira ummal qura wa man haulaha alqur'ani an saukar maka ne kidan kai gargadi ga mutanen da suke makka da kewayenta gabaki daya litunzira ummal qura wa man haulaha liunzirakum bihi wa man balagha nazo da qur'ani ne muku gargadi da shi da wanda duk ya isa gare shi wa man yakfur bihi min al'azabi fannaru maw'iduh duk wanda ya kafircewa alqur'ani cikin kungiyoyi dan wuta ne ya zo a cikin sahih muslim manzo Allah cewa wallahi nafsi biyadihi na rantse da wanda rai na yake hannunsa la yasma'u ubi ahadun min hadhihi al-umma babu wani mutum daya da zai ji labari na ya ji duriya ta ya ji hadisi na a cikin wannan al'umma ko ba yahudi ko ba nasare yahudiyun wala nasaraniyun sun la yu'minu bi kuma yazo bi imani da ni ba bayan na yi mai gargadi illa da khalan nara wallahi face su ya shiga wuta hadisai masu tarin yawa da suke bayani a kan irin wannan manufa fa in asauka bari qul inni bari'un mimma ta'malun in annabi ya barranta gare ka ta huta zaka shiga wa tawakkal alal al rahim Allah yace da manzon Allah ka dogara ga Allah wanda yake mabuwayi a cikin al'amuranka gaba daya ka dogara ga Allah fi umurika kulliha fi jami'i umurika fa innahu mu'ayyiduka wa hafizuka wa nasiruka ibn kasir yace dan Allah shine mai karfafarka mai taimakonka kuma mai rabotar da kai wa mu'ulin kalimatarka shine mai ɗauka kalmarka alladhi yaraka hina Shi ne ubangiji da yake yana ganinka lokacin da kake tsayuwa kana sallah ko kuma shi ne mai taimakonka kamar yadda Allah ya ce wasbir li hukumi rabbika fa innaka bi a'yunina wala takun ka sahibil huti Allah ya ce kamar yadda Ibrahim Abbas ya ruwaito fasara wannan aya allazi yaraka hina taqum ana nufin hina taqumu ila salati Allah nan fa shine yana kallon ka lokacin da ka tashi zaka yi sallah imamu ikrima yace yara qiyamuhu wa ruku'uhu wa sujudahu Allah shine yake ganin tsayuwar bawa lokacin da yake tsaye yake ganin ruku'in bawa lokacin da ya ruku'i haka lokacin da ya sujjada shine allazi yaraka hina kuma wasu kuma suka ce ne dai ubangijinka da yake ganin ka lokacin da kake tashi daga shimfidarka Allah nan ne yana kallon ka lokacin da kake tashi da wurin da ka zauna daga majalisarka alladhi yaraka qa'iman wa jalisan wa ala halatika shine dai Allah yana ganin ka in a tsaye kake yana ganin ka in a zaune kake yana ganin ka duk wani hali Allah yana ganin ka wa taqallubaka fi sajidina da kuma ainihin wato jujjuyawarka a cikin masu sallah ana nufin asajidina wato masu yin sallah suka ce fi salati yaraka wahdaka Allah ne da yake ganin ka kana sallah kai kai daya wa yaraka fil jam'i idan kuma ka shiga cikin sajidina masallata kana yi Allah nan da yana kallon ka innahu huwa samiul alim lalle Allah shine mai ji kuma shine mai ilimi sami'un li aqwali ibadihi mai jin maganganun bayinsa al'alimu bi harakatihim wa sakanatihim masani da motsinsu da zamansu da motsinsu gaba ɗaya Allah shi ne masani kamar yadda ya ce a wata ayar wa mata kunu fi sha'anin wa ma tatlu minhu min wala wa la min amalin illa kunna alaikum shuhudan iz tufiduna fihi sai Allah ya ce hal unabbiukum alamanta man tanazzalu na'am أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون الله أنا بعد لبالي yana kuma mai da martani ga waɗanda suka ƙaryata alƙur'ani suka ƙaryata manzan Allah cewa wayo annabi ba gaskiya zo da shi ba kuma shi ɗazu sun faɗa cewa ai shaidanu ne suke taimakonsa ko shaidanu ne suke sauka a kan shi wasu annabawan ma aka ce su an tsafe su ne suka ce wai wannan ƙur'anin fa wai ƙirƙirarsa muhammadu ya yi daga gare shi kawai yake zuwa wai wani ne yake zuwa masa cikin aljanu ya buya a bayan katanga yana gaya masa wai sai ce wai Allah ne wai turo shi Allah ya tsarkake janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan ƙarya dangane da wannan kage cewa wannan alkur'ani wahayinsa ne kuma mala'ika karimi amini azimi shi ya sayi saukar da shi baya bangaren shedanu kamar yadda zuma ya yi bayani da haka shi wannan alkur'ani duk abin da suka faɗa a kan shi don su bata shi ne shi sa Allah ya dawo ya ce hal unabbi'ukum kuna so in ba ku labari ala man tanazzalu shayatin wai akan wa shedan suke sauka ai shedan yana sauka ne ba akan annabi ba shedan yana sauka ne ba akan mutumin arziki ba irin Muhammadu manzon Allah ba tanazzalu ala kulli afakin afim ai shedan yana sauka ne akan dukkan Kadub. makaryaci fi kauli shine afak ifkun mubinun ƙarya mabayyaniya ifkan ƙarya afak Kadub makaryaci asim fajiri mai laifi makaryaci fajiri mai laifi shine shedan yake sauka wajensa irin bokaye irin matsafa irin mawaka irin fasaka fasikai waɗannan su ne almajiran shaidan amma ba wai su sauka kan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ba yulquna sam'a wa aktsaruhum kadhibun yulquna sam'a shaydanu suna satar as-sam' ma'ana zance da za su jiyo daga sama labarin da Allah zai ba wa mala'iku na sama sai su ƙoƙarin su sato wata kalma ta gaibu ita ce sama sai su ƙara kalma ɗaya za su jiyo sai su ƙara ɗaya casa'in da tara ta zama ɗari ko su ƙara ɗari a kanta shi ne sama wa aksarhum kadibuna waɗannan su ne almajiran shaidan kuma mafi yawan su makareta ne idan suka ji zance ɗaya daga sama suka sato a cikin maganganu da yawa to sai su gyara ta su gyara ta irin gyara na ƙarya su mai da ita ɗari da wani abu suna jefa wa mutane suna jefa wa bokaye suna gaskata su akan abin da suke faɗa wanda ba na daidai ba ne kamar yadda hadisi ya zo daga nana aisha allah ya ƙara mata yadda aka tambaye ta an ta ce an tambaye manzo Allah akan bokaye manzo Allah ce innam laysu bi shay wannan ba komai bane kuka damu da wani boka me boka kace ya rasulullah innam da bi shay boka ina wani lokacin suna ba da labari fa yakunu hakan wani lokacin kaga gaskiya ne abin da suka yi manzo Allah ce tilkal kalimatu min al Ya yakhtafuha ha jinni wannan kalma ce kwaya daya aljani yake zuwa ya ɗauko ta ina fassara muku yulquna sam'a kenan su je su sato wata kalma guda ɗaya sai ya jefa ta a cikin kunnen waliyinsa matsoyin ta yi ƙara kamar yadda kaza take kyarkyara sai ya hada da wannan kalma guda ɗaya ya hada ta da ƙarya guda ɗari yace ya aisha boka ba gaskiya yake faɗa ba makareci ne a wata riwayar aisha ta ce manzo ala ce innal mala'ikata ta fil anani wal ananu wal mala'iku ne suke magana a cikin girgije a kan wani abu da zai faru a bayan ƙasa sai shedan ɗan nan aljanun nan sai su sato kalma ɗaya sai su jefa ta a kunnen boka shi kuma sai ta juyawa yi ta kaza yi ta kaza ya ta ƙarya yace to ga almajiran shedan ya shu'ara'u yattabi'uhum bulghawuna mawaka su ne abokanan shedan kuma su kuma halakakku ko su suke bin su alghawuna ana nufin alkufaru dullalu al-ins wal jin duk wanda zai bi mawaki makidi hadakacce ne tababbe ne alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna baka gani ba a cikin dukkan wani wadi dukkan wani lagau dukkan wani magana ta banza haka mawaka suke wa ma'ana mawakin in ya rike makirfon a bakin sa ba abin da bai faɗa ba ai ihu ai dariya ya saba wa Allah ya yi batsa ya faɗi duk abin da zai faɗa sai kulli wadin ya yi muna Imam Hassan al-Basri yace wallahi laqad ra'ayna awdiyatahum allati yakhuduna fiha wallahi mun ga ramukan da suke kutsawa din mawaka a zamanin mu kamar da Qur'ani ya bada labari Imam Katada ce yau in banda mawaki ba ai mawaki ne zai zo yamdahu qauman bi batilin wa yazummu qauman bi batilin yazo ya yabi wasu mutane ya yabe su amma da barna da ƙarya ya kuma soki wasu da kuma ƙarya sai waka sai mawaƙi annahum fi kulli wadin yahimuna kuma annahum yaquluna ma la yaf'aluna suna fadin abin da ba su aikatawa haka suke mawaƙi akwai ƙarya yanzu zai yi magana ai ihu ai dariya amma ba abin da suke faɗa suke aikatawa ba kamar yadda manzon Allah kamar yadda alkur'ani ya ba da labari aka wanke annabi aka yabe shi amma allamnahu na shi'ira ba mu koya wa manzan Allah waka ba wa ma yan bagi lahu kuma waka ba ta dace da shi ba in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin zikiri ne da alqur'ani mabayani kaga wannan yana nuna mana hadarin mutanen da suka rungumi waka mu'amala da waka in za a yi aure waka kiɗa, in za a yi taro waka kiɗa, in za a yi wani abu sai a kunna mutane kiɗa da waƙa, la ilaha illallah mutane sun mai da ta fi qur'ani kiɗa ya fi wa'azi wayoyin mutane a cike yake da kiɗa da waƙa to kun ji abin da Allah ya faɗa wa shu'ara'u humul gawun. malamai suka ce da kiɗa da waƙa ba sa haɗuwa a kunne ɗaya a zuciya ɗaya da ƙur'ani da kiɗa da waƙa ba sa haɗuwa zaka duk wanda ya bautar da kansa da jin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe ya jefa kansa cikin musiba Allah ya yi innahu ƙur'anun karim وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون هل ألا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون دقق شيء او ان السوره في Allah ya rufe إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون a cikin wannan sura mai albarka suratu ash-shu'ara Allah ya istifna'i yace illal ladina amanu wa amilus salihati duka wannan bayanai da aka yi banda waɗanda suka yi imani banda wanda suka yi aiki na kwarai da yawa daga cikin malamai suka ce wannan istisna'i ne mimma taqaddama dangane da bayanan da suka gabata lalle wannan istisna'i ne cikakke kuma yana nuna cewa mutanen kwarai Allah ya wanke su to amma akwai a shuaraun da su ma banda su a ciki shu'ara'ul ansar irin su Hassan bin Sabi wanda mawaka ne amma waka na musulunci wanda wannan annabi ma ya karfafe su annabi ya ce yayi Abdullahi bin Rawaha Hassan bin duka waɗannan sun shiga cikin illal ladina amanu kamar yadda malamai suke faɗa. waɗanda suke masu imani ne da Allah wa zakarullaha kasiran masu ambaton Allah da yawan gaske ba da wasa ba sun yi imani kuma suna zikiri malamai suka ce yana da cikin lawazimin imani lahi inda mutum ya imani da Allah to zaka yana yawan zikiri yana yawan ambaton Allah ƴan uwa musulmi ahlus sunna an ce kada a yi zikiri na bid'a kar a yi. to amma kuma fa ya kamata a rinka yin na sunna din mutum ya ce baya bid'a baya wannan baya wannan amma kaga zikirin safe baya yi bai ma san me ake faɗa da safe ba na yamma baya yi ai mu sunna ai mu ahlus sunna mu ba ma zikirin bid'a mu wannan babu shi a ba mu shi a hadisi amma kuma wanda ya zo a da hadisi kuma ba ka yi ba ka zikiri in za ka kwanta barci ba ka zikiri in za ka shiga gida ba ka zikiri in za ka shiga kasuwa ba ka zikiri idan za ka farka daga barci ba ka zikiri in za ka yi kaza abubuwa da yawa da ake zikiri ba ka yi amma ka zo kana tutiya kana zagin wani kana cewa yana yin ba daidai ba to kai kuma daidai din ba ka yi da ko ambaci Allah annabi ya kwadaitar da mu mu ambaci Allah qur'ani mai ce ya allazina amanu surullaha zikran kaseera wasabbihuhu bukratan wa asila ko ambaci Allah mai tarin yawa malamai suka ce wai me yasa aka kawo zikiri a nan gurin an yi maganar waka da kiɗa kuma a kawo zikiri don a nuna mana ga substitute tun karka ji waka kai zikiri sannan abu na biyu duk mai jin kiɗa da waka to za ga baya zikiri kuma ku duba ku gani duk wanda kullum waka kiɗa waka kiɗa waya kiɗa waka rediyon mota kiɗa waka gida kiɗa waka falo kiɗa waka wallahi da wahala ka ga ya buɗe qur'ani ya dukufa yana karanta shi da wahala ka ga ya zauna a masallaci yayi kushu'i yana ambaton Allah saboda wannan kiɗan da wakan ya lalata masa kwakwalwa mutum ya zo ya buɗe shago bai da aiki sai dai ta tura mutane kiɗa da waka wallahi zaka ba da jawabi ana yi magana wai sana'ar mu ce sana'ar ka je ka ɗebo kanka wuta da bala'i ba kyau ba kyau ba kyau tura kiɗa ba kyau tura fim ba kyau tura waka ba kyau wake-waken hausa da na larabci da na indiyoyi da na waye duk wani kaɗe-kaɗe da wake-wake da ake yi tallata wa shaidan hajarsa ce haramun alaikum da aka aji tsoron Allah kuma ba ruwan Allah da wani sana'a ka ne wani neman kuɗi kake da shi ka je ka tura musu wa'azi da karatun Qur'ani in baka ba ka je ka kasa yalo da gauta da tattasai da tumatur shi fi maka alkhairi da ka je ka yi wannan sana'a ne wa zakarullaha kaseera sun ambaci Allah da yawa kuma Allah ya ce sun nemi a taimaka musu bayan an zalunce su wantasaru min ba'di ma zulimu ibnu abbas ya ce yarudduna ala al-kuffari alladhina kanu yahjuna bihi al-mu'minin suna mayar da martani ga kafirai da suke hija'i ga muminai kamar yadda ya zo a hadisi manzan Allah cewa Hassan bin Sabit oh jihom mai da musu martani kai musu hija wa jibrilu ma'ak mala'ika jibrilu yana tare da kai kabu ibn malik yace ce manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya rasulullah yau gashi mu muna waka kuma ga abin da Allah ya saukar akan mawaka manzo Allah ya ce innal mu'mina yujahidu bi sayfihi wa lisanihi kai ka abu ba irin ku ake nibe ba ba mawakan da suke annabi yana taimakon su ba a ba irin wannan wakar ba ai mumini yana yin jihadi da takwabinsa yana yin jihadi da harshen harshensa muna so mu samu mawaka na musulunci wanda za su yi waki su mayar da martani idan an taba addini ko an an bata wani su mayar da waka. wannan ba laifi ba ne ba kiɗa ba ba mata ba zambo ba cin mutunci yace wallazi na bi yadihi laka annama tarmunahum bihi nab'an nabli wallahi waƙar da kuke musu kuna mai da musu martani kamar kuna harba musu kibiyoyi ne haka yi rantsuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa sayalamu alladhina zalamu ayy munqalibin yanqalibun da sannu waɗanda suke zalunci za su sani cewa wani majuya ne za su juya ina za su koma kamar yadda Allah ya ce yau la yanfa'u zalimin ma'ajiratuhum ranar kiyama ita ce ranar da azzalimai uzurinsu ne zai musu amfani ba ya zo a hadisi sahihi iyakun wa zulma ku nisanci zalunci ya ku azzalimai masu cutar mutane fa inna zulma zulumatul yawmal qiyama zalunci duhu ne ranar tashi alkiyama da haka anan abin da ake nufi kafaran makka wadanda suke faɗa da manzon Allah alladina zalamu min almushrikin kenan kuma malamai suka ce ba ma su kaɗai ba aya ta shafi duk wani azzalimi وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون رانا كياما ذات غاني إناني مقومسو إناني مقوانشنسو كويها قولي نايت سوليني دم نكمل تفسير وانا سورة سورة الشعراء سبو yanayi na رايوا ina fatan yau mun zo ƙarshen wannan suratu Abin da na faɗa na daidai Allah madaukin sarki ya bamu, lada wanda ne na kuskure Allah tabaraka ta'ala ya taimana idan Allah ya kai mu da rai da lafiya baɗi kuma za mu tashi a suratun namni wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh